Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu ci gaba da tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da 'yan jarida a zauren muhawara inda suka tattauna irin gudunmawar da 'yan jarida suke bayarwa da ire-iren kalubalen da suke fuskanta da kuma bangarorin da ya kamata su ƙara kaimi a kai a wannan yanayi na yaduwar annobar cutar coronavirus wadda ta zama ruwan dare ga duniya. Ga Madina da bakin nata. Umar Gombe haƙƙin ɗan jarida ne ya tsara gaskiya yadda take kamar yadda abokananka suka bayyana yanzu sun nuna kamar siyasa na nema shiga wannan al'amari wace irin rawa dan jarida ya kamata ya taka a wannan munzali to akwai wani tsari da ake cewa investigative journalism wato ka bi diddigi ka tabbatar da shin alkaluma da bayanan da gwamnati ta bayar shin haka ne saboda akwai wani eh, wato training da ake bawa 'yan jarida na cewa duk sadda aka haɗu misali gwamnati ta kira za ta ba da jawabin 'yan jarida kuka naɗa to ana son ka dakata ka bi diddigi ka ga cewa ta ina za ka iya samun wani ɗan abin nan eh, kafa da za ka fahimci cewa abin da suka tattauna ciki din da suka fito yanzu shi suka gaya mana to wannan yana da kyau a rika tantance haka to amma ni abin da ban gamsu da shi ba shine za mu yi wa Allah godiya a bisa yadda Allah ya takaita kamuwar ko yaduwar wannan cuta a Najeriya kuma tilas mu yaba wa gwamnatoci akan haka dalili shine tun ranar kusan tara ko takwas ga wata da shi wannan mutumin Italiya ya shigo da wannan cuta to kin ga wannan abin yabo ne bisa ga yadda aka ce gwamnati tana daukan matakai na kariya da hana yaduwar cutan ba za a ki ci gaba da ingiza gwamnati ta rika fito da alkaluma ko abin da ake tunanin ya kamata a yi a yi ba amma ba bai kamata a saka shi a babin zargi na cewa me yasa ba a bada alkaluman waɗanda suka warke ba. To lokaci ya fara daga mana hannu Aliyu Shamaki menene shawararka da 'yan uwanka abokan aiki 'yan jarida da suka tsinci kansu a wannan yanayi na gashi dai an ce a zauna a gida 'yan jarida ku fita ku je ku nemi labari menene shawararka? Shawarar shine yan jarida kada ya kula da abin sama ne domin aiki ne na sadaukarwa. sannan gwamnati kada ta kyamaci dan jarida don ya fito da wani alkaliman da ya gagara fahimta kamar yadda ambata a baya cewar ita wannan hukuma ita ta bayyana cewa ga adadin abin da za ta yi yau ta wayi gari ta cire daga ciki ko bata yi wa bayani ba yanzu idan aka rattaba maka tambaya aka ce wani talakan kasa ne ya tambaye ka cewa da abu uku ake sakawa an saka wanda suka kamu an saka wanda suka warke an saka wanda suka mutu a matsayinka na dan jarida sai aka tambaye ka sai ka ce menene wajibi ne shi yasa a cikin kalamai na ma a wannan muhawara nake cewa wannan hukumar ta zo ta yi wato yan jaridu bayani dalilan da yasa ba ta saka waɗanda suka warke domin ta eh, ne da shi kamar bai da muhimmanci alhali kuma yana daga cikin ka'ida da ta gaya wa mutane za ta rinka updating wato za ta rinka dorawa daga inda aka tsaya na sanin halin da ake ciki na biyu shi ne tambayara tana daga gurin talaka ga wanda zai tambayi dan jarida ko kuma yake jira ya saurara daga jarida yau mutanen da ake magana ake killace su a ina ne mutanen ku 'yan jarida kun gani talaka yana iya da damar ya maka wannan tambayar wacce ansa za ka bayar da haka gazawa ce ita wannan hukumar ta ɗauki matakan da ta ɗauka wa likitoci suke iya mu'amala da waɗannan marasa lafiya ɗan jarida a a masa wannan matakin domin ko ana yaƙi ana tafiya da shi a kai shi wannan gurin ya zo ya ce e ganin annabin tsohuwa mun ga mutum kaza wannan shine zai sa mu ji cewa idan biliyan ɗari aka kashe a najeriya shi ɗan jarida yana magana yana da 'yancin ya ce e ganin ido na na ga mutanen da suka shimfi adadin kama da wannan hukuma take bayyana ba zargi ba ne shi aikin jarida aiki ne na wakilcin al'ummar ƙasa da ta san halin da take ciki kana wakiltar gwamnati kana wakiltar su kansu likitocin da hukumar da aka ware da kudaden da waɗanda suka tsoma kuɗinsu don 'yan najeriya su wannan ko a da a siyasance ne wannan haƙƙi ne na jarida ba zargi ba ne kuma ba kuma kyamata ba ne gyara ne domin abin da ɗan masani ya taɓa kenan ba wani wajen najeriya da zai zo gyara muku kasa su da kanku za ku gyara dan najeriya shi zai gyara kasarsa to sabitu shawarar ka ta karshe ga yan jaridu yan uwanka ko da wannan yanayi eh, ko da yake akwai wani karin bayani da na gani na labari da dumi-dumi hmm. eh, da ke nuni da cewar a wani karin bayani da aka samu daga ministan lafiya na kasa hmm. ya bayyana cewar an samu mutum na biyu wanda kuma ya mutu sakamakon wannan cuta ta coronavirus mm. duk da ya bayyana cewa kuma har ya zuwa yanzu su a rekod ɗinsu mutum uku ne aka tabbatar da sun samu sauki amma kuma ɗari da goma sha ɗaya su ne waɗanda aka tabbatar da cewar suna ɗauke da wannan larura a cikin ƙasar nan zuwa yanzu to fatan da muke yi har kowane lokaci za a ci gaba da dagewa akan irin ayyukan da ake na faɗakarwa da ilmantarwa ina kuma fatan dukkanin hukumomin da abin ya shafa za su ke iyaka iyawarsu wajen samar da kyawawan bayanai ga 'yan jarida domin a ci gaba da ɗaukansa a yadda suke ana meka su zuwa ga al'ummar ƙasa har zuwa lokacin da muke addu'a Allah Ubangiji ya takaita abin nan ya kuma kawo mana karshen wannan matsalar duka baki ɗaya a mu Najeriya da Afirka da ma duniya duka gaba ɗaya. nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Wakiliyanmu da ke Abuja Madina Dauda tare da baƙin nata wato sabitu garba mustapha na human rights radio abuja da aliyu shamaki na gidan rediyon kanari abuja tare da umar muhammad gombe na mujallar fada da cikawa abuja ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Ya fi yakin duniya bala'i ga ɗan adam. Don yakin duniya ka san wanda kake dosa, ka san ilimin kamarus tafiya ne ke iska. baka san inda zai shigo ba baka san inda zai fita ba duk yakin ne ba taba cewa kana je sallah a masallaci ba ba taba cewa kana je coci da sauransu ba akwai zalunci a cikin gwamnati don na farko an ware kudade na medias su yi awareness akan wannan covid-19 an ware kudi don a taimaka ma talakawa a ƙauyuka da kuma birane jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya wanda a yau yake zuwa daga ofishin muryar Amurka da ke birnin tarayya Abuja tare da ni Madina Dauda. Yau na gayyato baki guda biyu. Akwai Alhaji Abdulrahman Kwacham wanda yake shugabantan kungiyar haɓaka matasa ta Arewa maso gabas da kuma Alhaji Ibrahim Modibbo ɗan jarida mai zaman kansa kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin wayar da kan al'umman birnin tarayya akan cutar COVID-19. ko kuma coronavirus. Za mu tattauna abubuwa da suka jebanci wannan annoba da yake illa a kusan dukkan kasashen duniya. A Najeriya ma cutar ta shigo har an fara rasa rayuka kuma mutane da dama sun kamu. Amma akwai kuma wasu waɗanda suka warke daga cutar. Bari an fara da tambayar Alhaji Abdurrahman Kwacham. Shugaban ƙasa ya ba da umarnin kowa da kowa ya zauna a gida a jihohin Legas da Ogun da kuma babban birnin tarayya Abuja. Wato a yanzu wannan umarni ya tasan kaiwa kwanaki goma da farawa. Ya kake kallon wannan umarni ne da kuma hujjar da ta sa shugaban ƙasa ya kafa ta? To, eh, na farko dai alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah da ya kawo mu cikin wannan yanayi kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amari. Don Eh, na farko dai mutane yanzu sun daina tsoron ubangiji mahalicci suna tsoron abun da Allah ya halitta don ciwo halitta ne daga Allah to eh, yana da kyau mu koma ga Allah kuma mu san cewa Allah ne halicci wannan ciwo kuma ah, ya kawo shi don yarabci bayinsa kamar yadda shugaban kasa ya bada umurni a zauna a gida don wannan annoban da ya afku a kasa eh, zama a gida umurnin da aka bayar an yi daidai to amma kuma akwai walakin goro a miya dalilin da ya sa kuma uh, kada ana maganan coronavirus kuma mutane suna mutuwa da yunwa don da ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki da wuri don yadda talakawan ƙasar nan uh, suka fada cikin halin laha'ula'i batun maganan yunwa da kuma talauci don kashi 80 cikin al'umman ƙasar nan matalauta ne wanda ba su da galihu wasu sai sun fita za su nemi abun da za su ci yau an zo an ce an takura musu an hana su fita to wani tanadi aka yi musu wanda su samu sauƙin rayuwa wannan shine kuskuren da gwamnati ta yi kuma wanda dole ne mu tsaya mu yi maganan gaskiya a nan ba a yi matalaka adalci ba amma eh, ta gefe eh, kare lafiyan al'umma hakika yadda aka ɗauki wannan mataki an yi daidai amma yadda aka bar kuma al'umman gaskiya gwamnati ba ta yi talakawa adalci ba kuma ba taimaki talaka ba kuma ah, ban tsammani akwai hanyar da ta shirya don taimakon talaka a Najeriya ba. Ibrahim Modibbo kana ɗaya daga cikin shugabannin kwamitin da gwamnatin birnin tarayya ta kafa domin taimaka mata wajen wayar da kawunan al'umma. Wannan umarni kana ganin yayi daidai? To, jama'a assalamu alaikum. A gani na shine wannan annobar duk ɗan taliki a duniya da ya sani abinda duniya ke ciki yau annobar nan ta coronavirus 19 covid-19 da ake kira ta zama ruwan dare gama duniya abu ne wanda allah ya kawo mana ya sokar mana da shi don ya dubi imaninmu kuma ganin yadda wannan abin yake yaduwa idan kika duba a yau kididdiga na hukumar zaman amin hukumar lafiya na duniya gaba daya who ta ce a yau akwai mutane fiye da miliyan ɗaya da ɗari uku a duk faɗin duniya wanda su kamu da shi a ciki dubu saba'in da ɗari tara da shida sun rasu a najeriya kawai muna da mutane eh, tan da hamsin da hudu wanda su kamu da shi a ciki akwai mutane guda shida suka mutu to idan ka duba ka yi nazari duk duniya a yau duk kasashe su amerika ne su ingila da sauransu wannan abu da ya shafe su kuma duka yawancin wannan kasashen sun ba da doka kan cewa a yi zaman gidan ina. so gani haka na ga cewa lallai gwamnati nan dole mu yabe ta akan ta yi kokari ta dakile yawace yawace inda wa'annan bala'un za su iya su wanzama so zaman gidan na yana da kyau don ba don komai ba illa a kare al'umma daga kamuwa da wannan cutar kada mutane su dinga cunkoso a wuri daya a dinga zama ana ba da zarafi a ba da dan kaman taku guda uku ko hudu a tsakanin mutane kada a dinga zama ana zuwa a su aure idan kika duba coronavirus fa ya fi yakin duniya ma bala'i ga dan adam don yaƙin duniya ka san wanda kake dosa ka san ilimin ka ko kuma wanda ake ce wanda eh, makiyin ka kamar yadda ka faɗi ko abokin adawar ka yawwa ka san abokin adawar ka mm. amma a coronavirus tafiya ne ke a iska baka san inda zai shigo ba baka san inda zai fita ba kuma idan ka duba coronavirus a duk yakin duniya ba a taba cewa kana je sallah a masallaci ba ba a taba cewa a'a dinga zama a gida ko kuma a dinga zama a gida kana je coci da sauransu ba amma coronavirus ta samu muka zanna a gida aka ce dole mu zanna kada mu je masallatai kada ya cinkoso kada je coci da sauransu a sai wato wannan cutar tana da muhimmanci fiye da kake tsammani wanda dole ne gwamnati ta ɗauki wannan mataki da ta ɗauka kuma ni a gani na yadda shi president muhammadu buhari da wannan matakin ya yi daidai da duk shugabannin al'umma na duniya gaba daya wanda yau suka dauka an kuma gani haka shi ya sa kamar gwamnatin jihar ko kuma gwamnatin birnin tarayya a ƙarƙashin minista muhammadu bello ya kawo minista na da dr aliyu modibo ya zama shugaba na wannan tafiyar sai kuma sake kawowa dr abdullahi mutar shugaban majata na ƙasa barista abdullahi mutar wanda da shi ne shugaban mahajjata na kasa yana kula da harkar yada labaru da waya mutane kai wannan dole mu musu godiya ba don komai ba don ganin cewa ana so a kare al'umma daga wannan bala'i cututtuka kuma yau na yi imani akan cewa mutanen nan da suke zama kamar yawanci talaka da yau suke kukan yunwa da sauransu idan allah ya yarda ana kokari yadda za a fitar da kayan abinci fiye da yake tsammani da kuma za a ba su tallafi yadda yake tsammani wanda zai sa su daina kuka koke-koken da ake a yanzu to kafin mu kai ga nan barin tambaye abdurrahman kwacham me yasa kake cewa eh, eh, ba da umarnin a zauna a gida bai yi ba ba a yi matalaka adalci ba eh, ba wani ce ba a yi matalaka adalci ba na ce abun da aka yi an yi daidai amma yadda aka bar talakawa da yunwa ba a yi daidai ba kamar yadda dan uwana yake faɗa cewa duniya ta sanar shugabannin duniya sun sanar a zauna a gida ya haka din ne amma kasashen sun yi ma mutanen su tanadi abun da za su ciyar da su da kuma abun da za su taimaki al'umma mu kuma a najeriya sabanin haka ana fitar da dukiyar da sunan ana taimakon al'umma kuma ba a basu kai da kake magana kai dan uwana kai dan jarida ne a najeriya kuma reporter ne a yan najeriya za ku mutu ku samu allah mun san an fitar da kaso na yan jaridu wanda su ne ginshikin wayar da kan al'umma a duniya gaba ɗaya ba ma najeriya ba ku gaya mana me aka bawa kungiyar jaridu ku gaya mana da gaske ne an ware muku kuɗi na musamman to hajiya billahi azim la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ga miki yau a matsayina na musulmi wannan fita da muke muna fita ne na al'umma don mu yi taimakon jama'a al'umma yau wato sa kai ne sa kai ne yau idan a cikin yadda dan uwana yake magana akan an ba yan jaridu kuɗi idan yau na samu dalma ko anini ko galum ina abun kamun kifin nan billahi lazi kadan ga gobe so ganin haka ni na yi imani akan cewa watakila yana da wa'ansu hujjoji wanda ni ban san su ba amma mu abin da muke shine muna so mu sa kai mu ga cewa mun taimaki al'umma mu ga cewa an wayar mutane kai mu ga cewa an sake gabatar wa mutane yadda za su dinga wanke hannayensu idan za su yi atishawa ko kuma suna da mura ko kuma idan suna jin zazzabi da sauransu su zo su buga lambar da ake sawa a jaridu ko kuma a cikin gidajen rediyo da talabijin su kira mutane kar su tashi da kansu ce za su tafi asibiti idan suka kira za a zo a musu gwaji a ɗauke su in suna da wannan cutar amma idan kuma ba a so su tafi asibiti don kar su yada mutane gani haka shi yasa ni a matsayina na ɗan jarida wallahi wallahi ni sisi da kike gani yadda nike miki magana a yanzu bai shigo hannuna ba amma na tabbata alhaji kwacham eh, eh, eh, me muhimmancin kafa kwamiti yawa dakata hajiya maganan da yake faɗa ai shi yasa muka ce akwai zalunci a cikin gwamnati? don na farko an ware kudade na medias su yi awareness kan wannan covid-19 an ware kudi don a taimaka ma talakawa a ƙauyuka da kuma birane ina so ku fahimce ni ni na san me nake faɗa ba zargi ne kake ba na wani zargi ai mu ajiye in zargi ne manyan masu kuɗin ƙasar nan irin su dola irin su dangote sun ba da taimako su kuma ƙarya ne sannan an fita an ce wannan annoban ya rusa kasafin kuɗin najeriya da aka yi ƙarya ne sannan minista na kuɗi ta fita ta ce an cire kuɗi ana taimaka ma talakawa ƙarya ne dan jarida kafin a taimaki kowa a duniya abun da muka san dan jarida ke fara taimako sai kiwon lafiya don shi yake yaɗa wa yadda za ka zauna ka kare kanka in har ya ce ba a basu ba kun gani har yanzu magana da yake faɗa an dawo kai akwai zalunci a ƙasar nan ana danne dukiyar mutane kuma wannan abun da suke yin nan ko shekara goma ne za a yi bincike a kai abun da ya faru a lokacin goodluck kar su manta magana kuɗin makamai sun yi ta bincike wallahi nasu zai zamanto wos. don abun da zai zamanto worst sun zo ne gwamnati masu adalci masu aiki tsakani da Allah an zo an same su da rashin adalci kuɗi an fitar ana fitar da kuɗi kuma har gobe kuma ana kan fitar da kuɗi an ce an fitar da kuɗi an bawa ana raba talakawa ni na sani gab faɗin adamawa ban ji mutum da ya ce mini an ɗauka an bashi ba akwai jihohi irin wa'ina ba a basu ba hajiya mu bar mu yi magana saboda Allah Najeriya fa kasan mu ne ba za mu da kasan nan ta susuce ba don dalilin wasu yadda Allah ya kawo su Allah na iya kawo kowa ya zama to ya samu opportunity ya zama to wannan abu amma su ji tsoron Allah ma da la'aga da Madina da bakinta in Allah ya mu mako na gaba za ku ji ci gaban wannan muhawara da Madina ta shirya mana Abuja inda za su ci gaba da tattauna batutuwa wanda za su hada da maganar rufe garuruwa ko jihohi da wasu gwamnonin Najeriya suka yi da duba ko wannan ya daidai akwai ma maganar rufe wuraren ibada kamar coci-coci da masallatai da sauransu. Saboda haka muna fatar za a biyo a madadin ita Madina da kuma bakin namu aliyu mustapha sokoto ne a washington ku huta lafiya madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. da labarai.